abin da ya faru a wannan rana ta satumba sha ɗaya ga wata na wannan shekara za mu kalle shi a matsayin wani tsari shiryayye wanda aka yi shi domin cimma wata manufa wani abu ne tsararre da aka yi shi kawai domin ana so a yaƙi waɗansu mutane yau duk ƙasashen nan da libya da iraki sun gagaru kowa ita kanta amurkan da ta ji don ta yaƙe su ta cimma wata manufa kamar ta mai a iraki ta cimma manufa ta karya haɗa kan ƙasashen afirka a libya har yau ta kasa samo bakin zaren domin kasa an kasa samun zaman lafiya su kuma sun kasa samun su cimma burin su na abin da za su illa kamfanonin su na wanda suke kera makamai suna ta samun kwangiloli don haka kaga an fito da yaki da ta'adda ne a yaki kasashen da ake ganin kawai ana da wata manufa da su ta daban amma ba wai don wannan ba sai aka fake to bari a yi wani abu yanda zai nuna kamar shi kansa wannan statun ba wasu 'yan kasashe ne suka amma kar ka manta a cikin 'yan kasashen da ake ta tunanin cewa sun yi wannan laifi akwai 'yan kasar saudiya amurka da saudiya kasawa suke yi To baya ga hare-haren da aka kai Iraki da Libya don yaƙi da ta'addancin da Amurkan ke yi. To sai aka lura cewa daga baya Amurka ta mai da hankalinta ne ka cokan kan ƙasa kamar Afghanistan. To wannan abu ya baiwa da dama mamaki. To menene kake ganin dalilin mayar da hankali a Afghanistan duk da cewan tana hangen Iraki ne da Libya? Ita Afghanistan ƙasa ce da dama ta zama dandali mun sani tarayyar soviet lokacin tana haɗe tana tarayyar soviet ta shiga afghanistan mun san abin da ya faru da kanta tarayyar soviet ta zo ta fice daga cikin afghanistan to ba wani abu ne ya kai amurka cikin afghanistan ba illa waɗannan ƙungiyoyi na afghanistan irin su taliban wanda ake ganin kamar sun tsananta a tsari na tafiyar da harkokin addinin islama wannan akida ce su suke hangen bata so ta yaɗu su nuna wa duniya cewar musulmi su ne 'yan ta'adda To a mahangarka ta mai lura da abubuwan da kaje ya dawo a harkokin kasashen waje. Kwalliya ta biya kuɗin sabulu a wannan yaƙi da ta'addanci da Amurka ta ɗaura wa kanta. Ba wai kwalliya ta biya kuɗin sabulu ba, ina gaya maka wato bashi ma aka biyo, ciko ne biyo bushiya. Domin idan za ka ɗauko wato kasafin kuɗin da Amurka take yi na yaƙi da ta'addanci a ƙasashen duniya, za ka ga wani ɗimbin shi ta wa kanta ta ɗora waka ƙasashe irin su ƙasar saudiya da ake karɓa kuɗi da tumbin yawa hannun su don yaƙar ta'adda da ake cewa 'yan ta'adda ne a iraki da yanzu har abin ya zo ya shiga makotansu yaman da dai makamantansu amurka ta sa su a gaba ta matse su tana karɓar ɗan kuɗaɗen da suke da shi wanda za su yi talaka ayyuka kwanan nan nake ganin waɗanda tsofaffin sojoji da suka je yaƙi iraki suna irin abin nan da bature ke cewa confessional statement a bidiyo suke nuna cewar sun yi kaza sun kashe kaza sun yi kaza amma duk daga baya sun gano ashe duk abin nan ba haka yake ba amfani aka yi da su wata dama ce aka samu aka yi amfani da su domin kai a cimma wata manufa a iraki haka aka yi yanzu a libya saboda gaddafi ya ta san haɗa kan shugabannin kasashen afirka za a zo a yi tsari wanda zai haɗe kan kasashen afirka su ci albarkacin juna na tattalin arziki da noma da makamantansu aka ce a yi kashe mutanensu yake amma har yau ga kasan nan yau wanda suke mulki a misrata kafin yanzu kusan a iya cewa yanzu in yau za a yi zaɓe a gobe aliyu ya shi da ci zaɓe